ana samun nutsuwa sai tare da kai. Idan ka tafi ka bar ni ji nake kamar ba ni da kowa a duniya. Kin taya min da hankali. Ban sanya aka ma na zo gida ba. Kudurar Allah da ikonsa kawai ita ce take tafi da ni. Na riji ne kawai na zo gidan ne amma ba hayyaci na ba. Ka yafe mini. Na kasance mai rauni a rayuwa. Ba na so na ɓata maka. Gashi kuma a dalili na kana samun ɓacin rai. Ka yafe min. Dan Allah ka yafe min. Gaskiya ne. na yadda da haka amma dai duk abin da zai faru ka bari dai mu kammala wannan abin da yake gaban mu mai muhimmanci in yaso sai ka ci gaba da gudanar da al'amuranka da kai da ita ina na ji zuciya tana gumata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya haka kuma ya kai ya daga ka miƙe lafiya rayuwa ta tana cikin tashi hankali ya sa tafi gida bai kamata ka koma gida ba saboda wannan abin da zamu ka san yana da matukar muhimmanci in babu kai wannan abin ba zai yi ba ba zan iya ba dole sai na ji gida na je na garin da Bilkis take ciki saboda duk yanda aka wani abu yana faruwa wanda ni da kai ba mu san shi ba kuma wani bakon al'amari ne wanda ni ma ya daure min kai ban taba jin sautin muryata irin wannan yanayin ba Da haka ni tafiya zan yi to yanzu wa'annan bakin ya zami da su kenan salahu idan an samu wani ya maye gurbi na idan sun zo idan ba a samu ba na haƙura da koma me zan samu wannan uzurin da yake na, ya fi muhimmanci a na bar miji gidana na san matata Sani da zuwa. Bilkisu, sau nawa zan gaya miki wannan wasan da kike ba shi da fa'ida, ban ga amfaninsa ba, kuma na ce da ke ba na so, ba na so, ba na so, me yasa kike min haka? Kai haƙuri don Allah. Na yi ƙoƙari in daina amma na kasa, amma don Allah kai haƙuri. Son ka ne yake hana ni sukuni. kewarka ce take damuna shi yasa ba na iya jurewa amma kai haƙuri na ce dai ba na so ba zan sake babba ba zan sake maka abin da zai so sa maka rayuwa daga nan har zuwa ranar da zan bar duniya ba na so ki nemi irin wannan farcin ki daina ina neman natsuwa a tattare da ni gaba ɗaya ina rasa ta matuƙar ina jin wannan sautin yana fita daga bakin ki dole ne mu dinga tunawa da haka diya saboda duniyar nan ba ta mu bace ta arauci lahira ce matabbata a gare mu duk lokacin da wa'adi yayi babu makawa sai an tafi ko an shirya ko ba a shirya ba ina so ni da in sake jaddada miki Ina sauraron ka kuma ina mai farin cikin karɓar kowace kalma daga gare ka, kuma a kowane lokaci na cikin rayuwata. Ina son ki, ba na fatan rabuwa da ke a kowane lokaci. Kai haƙuri. Me yasa kike bana guri? Saboda ita kalma ta haƙuri, kalma ce mai daɗi da daɗin ambato. Duk lokacin da aka ce kai haƙuri, ba ana nufin an maka wani abu ne na ɓacin rai. A'a. kalmar haƙuri tana tattare da abubuwa ne da yawa. Ni dai na ce ka yi haƙuri, saboda wata rana za ka ga ribar haka a rayuwarka. Don Allah ki daina tayar da hankali. Kin ga ko a ofis kin hana ni aiki, saboda tunanin irin waɗannan abubuwan da suke faruwa. Ba zan sake ɗaga maka hankali ba, daga yanzu har zuwa ranar da zan bar duniya. Bilkisu hankali na yana ƙara tashi. Wai me kike nufi da waɗannan kalmomin naki ne? Tabbas za mu mutu. komin ki komin so kar ka damu ni dai abin da nake so kai min addu'a ko da bayan mutuwata habadiya kai fa mai ilimi ne kar ka bari shaidan ya yi galaba a kanka kai mutum ne mai hankali da nutsuwa da sanin ya kamata dukkanin mu mu ba a hannun mu take ba balantana ni yadda muke so da ita ba mu da iko da mu sannan ba mu da iko da duk abin da ya shafi mu. Wata rana labarinmu za a bayar muna ƙasa muna ji babu damar amsawa. Wata rana yabonmu za a yi muna ƙasa muna ji wata rana ma wani zai iya aibata mu. Ba zai ba Bilkisu. Ina da tabbacin ko bayan ranki babu wanda ya isa aibata ki don baki da makusa. babu wanda yake da wani aibu da ya sani naki da zai abata ki da shi bayan baki da rai ki daina faɗin haka ke ba irin waɗannan matayen bace ni ne shaida ki tintin na riga na shaida insha Allah ki yar aljanna ce na gode da soyayyarka a gare ni da kulawarka ina son ki matata zuciyarka alƙawari na maka ba zan tafi na barka ba ina son ka mijina Ina matuƙar son ka. Na san haka. Kar ka manta, na maka alƙawari ba zan tafi na bar ka ba. Ina tare da kai. Barke su, ban hana ki yawan wannan wasan ba. Na gaya miki ba na so, ba na so. Wannan abin da kika yi bai kamata ba, kin ga ƙarya ce. kuma kin san ƙarya haramun ce don Allah ki daina ba na jin daɗin wannan irin wasan na hana ki ne dai gaskiya ki daina Hamza ka yi haƙuri ka dinga karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai me ka kaɗa na kana da bukata ta ne a kusa da kai shi ya saka zanna kwatanci na so ba zai yi ba dan yana da girma kada kai kokarin saka rayuwarka a cikin wani mamayin wai me haka wai me kaka guri na nan faɗa na ne da nake rayuwa da ni da iyalina ina matata take me kake a nan wai ina ma sun take ne hamza kai fa musulmi ne don haka ya kamata ka yarda da kaddara mai kyau da aka san haka wannan wani abu ne wanda ya same ka wanda ya kamata ka yarda da kaddara ni da ko ina na ina bilkisu bilkisu ko ina gun aiki na kan kosa na koma ga matata da na ganta haske zai cika kalbina matata ta min zantika na soyayya Uma, sannu Uma, Bilkisu nake ta duba gaba ɗaya ban ganta ba a cikin gidan nan. Wannan waiwaye ne shi dan Allah. me ka cikin gida ɗaki na kai hakuri Hamza ka kwantar da hankalinka kana da buƙatar shi yaya kaman yana da buƙatar sa saboda halin da kake ciki wani hali nake ciki umma bari ne mota tunda na gurin ku yazo dakata dakata Hamza ban ganta bane ba fa gaba ɗaya duk inda na duba gaba ɗaya ba ta gidan nan kuma an kira ni wani asibitin aka kai ta dan Allah ka kwantar da hankalinka Barke su ba za ka sake ganin ta ba. Kamanya? Kai da Bilkisu sai dai ko a darar salamu. Umma, me kike so ki gaya bilkisu ta rasu yaya me ke Ina san matata baki na zan furta ne ko isharar hannu ma kwatanci na so ba zai maza da mata ko ina son maganar ka ake ko ina son ganin ka ake Allah dai ya sa tun daga gida ki kawo a daidaita sau har ya kawo ki nan wajen kuma ina fatan babu wani ɗan namiji da ya kallon min fuskar ki kin yi kyau iya kyau kin iya tafiya kuma ga ki da idanuwa dara dara masu ɗaukar hankali tunda na zuba ido kuma sannan na kasa kunni a cikin unguwa ban ji motsin ba na san tabbas ba zan rasa ki a nan ba subhanallah dama na san haka zaki ci san sanda na waye gari ba tare da na yi tozali da ita ba ranar ba zaman lafiya muryarta tana ɗaya daga cikin abin da yake sa na sukuni ba wadda nake iya gani in samu jin daɗi fiye da ita hasali ba a taɓa yin macen da na ji ta kwanta min arai sama da ita ba ban taɓa tunanin girman soyayya ya fi girman duniya ba sai a wannan lokacin. Akan me zan yi asarar murmushi na akan wanda bai dace da shi ba. Kowa ma zai iya furta kalmar su amma ba kowa ne yake daraja. Idan yanzu ka amincewa da tayin da na yi miki hakan yana nuna min cewa dama ɗabi'unki ne mai da hannun kyauta baya da a ce ya tsara zancen baka zai sa ni amince da samari da baka haɗu da ni ba malamin kauna me yasa ke dan Allah ba kya daraja irin san da nake miki haba haba dan Allah wai me haka wai kadi inda muka je sai ka ta ni haba dan Allah wai me yasa kake mun haka ne ko to na mun asiri ka je duniya what to wallahi ba malamin kauna ba ko malamin ruhi ne idan har bai shiga taitayinsa ba sai na kawo ƙarshen sa a duniya coming soon. Ka tsaya mana magana nake son mai rikirin yanzu. Baiwar Allah, ni ina da uzuri fita zan yi. Salamu alaikum. Amarya, ya kai na ga angon naki ya fita a fasaci. Ki dai bari. Wallahi in ga miki tun da na zo cikin gidan nan. Ga baki dai al'amura sun tuwa kwata-kwata. Allah ya kyauta. Kowa ya kwana lafiya shi ya so. Babu shakka kowa ya kwana lafiya shi ya so mata gana ku tanadin daga kamfanin BF Suma ku yi amfani da sinadarin Femi Femikiya da sabulin Anatic su ne za su wanke fatar ku ta tasba tare da kun shafa komai ba kana ya wanko muku dukkanin dattin da ke kawo matsala yayin al'ada ko kuwa bayan haihuwa. Dan karin bayani garzaya ofishin BF Suma da ke lamba bakwai Khadija House ko a lambar waya sifili takwas sifili biyu uku sifili hudu biyar bakwai tara tara ko sifili takwas sifili tara shida takwas biyu bakwai ɗaya ɗaya BF Su namu ba irin nasu bane. Na san matata tana so na nima